gashi kar ta sankar kuma kar ta sankar duniya sai haƙuri cike ta kar guzuri komai in za ka yi sai ka yi tunanin haƙuri Lafiyar ce ta kawo haka. To me yasa zaki shigo min gida babu ko sallama? Ai ba sallama dai kawo ni gidanki ba. Zuwa nayi mu da kuni da ke. Da kuwa ma dai. Kwarai ma da gaske. <laughs> Ke yanzu idan aka ce kin zo ki da gudani kin ki kya yadda. Kin san dai fada ba da jiki ake yin sa ba ballan da naki ce kin ganki kamar leburori sun zuba ki. Da zuciya ake yin sa. kuma kin san wallahi al'azim ko da me aka gwaggwada ba linzami ya fi karfin bakin kaza ina gudan yake ballanta na romansa kawai ki shigo ki kama mun masifa ni ban san ba sun shigo ki gidana ba ban yi komai ba me ne miki tukuna da kika zo duka na ke bari ki ji in gaya miki dan ki mudi ya ja da kan mun da ne mishi magana ya zage ni saboda ya zama fitsarirre a cikin gari na mishi magana ya zage ni ya tafi shi yasa na zo ni kuma na bashi ya tafi na zo mu da kuni da ke duk abin da zai faru ya faru a cikin gidan nan ta malam ba ta wuce mun. da kadija a kum da la'ila bai garin nan ba nan gani nan bari dana kowanne da mai wankakken baki da mai rababban baki da mai gago da mai baki da babulaka kowa bakinsa kan ɗana to da ja ku babu abin da zai faru da shi sai alheri bi ja annabi sallallahu alaihi wasallam danki baya ji kuma dole a sa mai ido a cikin garin nan kaddara ke ubangiji ya jaraba da wannan dan me zaki masa shashashun banza kawai ba za ku ja yaro kunne ba yaro ya zama tijararre a cikin gari as as kaza as kariya kuya kariya uwa kulai ya bin gida gida fada na fi karfin ki da kika gani in kina ganin dan ci ne da wuri dan raina mamma ta kawai Malam Garba? Da kai nake. Daga gidan su moji nake. Na kai karan moji gun wasa. Wannan yaron ya je da kan min da. Na mishi magana ya zage ni ya gudu shine na je na samu uwarsa duk abin da zai faru ya faru. lillahi wannan ina ji ai ya zama masifa a nan garin ya zama mana annoba mu dai malam inusa ya haifo mana tsiya yanzu kin ganni nan da gudu na kawo na farko kin ga yaron nan ya je ya leƙa ni ina ban subhanallahi na je na kai ƙarar sa a gidansu wajen malam inusa bai ɗau mataki ba yaron nan ya je ya janyo yayana akan jaki ya tsagewar ƙashi na je na kai ƙara amma babu komai ba ai mun komai ba sannan ina yanzu muna zaune muna alwala yaron nan ya dauko adda ya biyo jama'a shine fa wannan gurin da ke gani da adda biyo mutane adda da kika sani ai ka ji to ni abin da na shawarta akan kaina zan tafi wajen mai gari in je sanar masa na gaji da kai wannan koke-koken gidansa wajen malam inusa saboda malam inusa ya daure wa yaro gindi shi da uwarsa ya abin da ya ga dama to mai gari kawai shine wanda zaka cika gaya wannan magana wannan yaron ya zama abin da ya zama a garin nan tun da kuna maza ku ku je ku samu mai gari ku gaya mishi ko zai dau mataki amma mu dai gaskiya mun gaji da wannan al'amarin gaskiya ne hama ya zama amma Allah ya da abin zai zo karshe ya zama mana annoba sai ki hakuri ni yanzu zan karasa ya dai fi eh. ni ma din juyawa zan yi in fika don ni ba zan bi wannan hanyar ba yaro ya biyo ku da addani ba ki abubuwa a mutum ba kaga kaga kula mun da kula mun da wannan kasan haka ran nan sai an biyo ka haka ran nan na zo na kaji kana leƙin gidan mutum Kaga, kaga, kai, san oh. a ganin ki nan sai na ga <laughs> bari in doki ko Allah zai sa mu daidaita in sai ruwa baya tsami banza wani irin daidaitawa hmm. eh kin san da <laughs> namiji ya fi mace ai akwai dalili yanzu ni dai aika na aka yi kuma zan je ne in ida aika to za a iya sanin gidanku to amma lafiya dai a lafiya lau lafiya lau mm. Ka san gindin dirin? Na sani. To nan ne gidan mu. Ah, to to shikenan. Leko. Shi din banza shi din wafi ya ma isa. Ai je inda na gan shi yau sai an yi yadda za a yi. Wani wane katilan makatula. Me faru? Wannan yaron dan banza mudi wai shi ne zai tare yata a kan titi ya faffalla mata mali duk kuncinta yana na ya yi su ya kunkumbura saboda Allah ya zace mudi kake ka yaran abu ne abu ne sabo zace mudi za ka hama a halis ne fa kuma yanzu ya fara shi mudin da ke da yanzu ka kwana fa ya yi gauda wata ya mace ba wani ba amma gaba gaskiya na ina sama je kawai da gamba ne fa daga san da kai da eh fa ne ya zama annoba iyayensa sun daure su ina ka ce iyayensa sun daure ma gindi Ko ni yau zan kwance ma gindin in an daure ma gindi ni yau zan kwance ma gindi in ka kwance da isa ba dan ubansa to shikenan gindin sabi da ka daure kaga ko dai na iyayen gida da yawa ko ya ɗin ƙato Ki abin da ne in ya sara ya sari banza in ya kashe ya kashe banza wai a garin nan nawa ne ne ne muji nawa ya sara abin da ke gaya maka ka yi haƙuri wannan yaro ko ba kai wasu ba ka sa masa ido kawai da kunnuwa wata ran ko ka gani da idan ka ko a rediyo an kama shi an masa wulakanci dan kenan ba malam eh? ni yanzu abinda na to da ni yayi za a yi katilan makatula za a yi uwa kuturwa kaka mayya ba za a yi ba yawa ti yanda za a yi za a yi ai ba girman ka bane wannan ba za a yi ba yanzu haƙuri kai haƙuri wucewa za ka yi wannan yaro ka sa masa ido ina tabbatar maka yana gaba kaɗan labar da abu shi ɗin da tana aka yi shi ma lokaci ne fa samu to yanzu malam na ɗauwa hajiya alkawari matata cewa zan je ɗaukan sa da ita ce za ta je da kanta na ce ta kwantar da hankalinta ina gari ba ta isa ba za ta tafi da kanta ba yanzu me zan faɗa mata ai jami Allah ya haɗa mu da ba ka shawara ko ka bai kenan ba ai mai shawara ai ai yanzu ba baki da adda a hannunsa sa ya yanzu wata da hannu ba ba da ita ita kace da adda hannunsa to ni ga ko hantsaki ban to ai malam an zara eh, hantsaki to hantsaki shi ne ba zai fata ko eh, eh. to ni ko shi ban yi tanadi amma yanzu a matsayin ka na babba a unguwa tunda ka ce ne hakuri to me kashe maki fada ne na hakura yau to ni wannan yauwa kuma na yadda da abin da ka faɗa hajji ya mata bayani kace Allah ya hada da kai na maka na baka shawara ka dauka ba nan ba an gama shi ba mudi ina tabbatar maka ka buɗe kunnuwanka ko a rediyo za ka ja kama fasalan wannan yaro kana abin jiki ba kullum ba kuma kullum da kai shari ka sare kai kisa kai ka ga banza Allah Allah kan yani yanzu dai kana nufin kana ce mu bashi da hudowar rana da kuma faduwar ta nan kuwa sai ke ke ya na bashi da Allah kuma hajiyar ma zan bashi zan faɗa mata ba shi kai mudi ne ne shi kuma ma dai ko zamani lafiya ko gidan lafiya an kai lafiya ba lafiya ba wato Allah ya baka yawar wani yaro ɗan gidan Malam Inusa wato mudi eh. ya addabi mutanen garin nan ya addabi mutane na san zancen nan bai zo maka ranka ya daɗe ina ban ɗaki yaron nan ya je ya leƙa ni na je na gaya mahaifinsa bai ɗau mataki ba hmm. na dawo ranka ya daɗe na zo ɗan uwana ya tafi ya je kai taki a jaki yaron nan ya haɗu da shi ya janyo shi sai da ya tsage wa shi na zo na gaya wa uban bai ɗan matakin komai ba sai ya inga maka tambayoyi kamar kaje gidan talabishin ya ɗaure wa yaro gindi ya iskancin da ya ga dama saboda babu ba shi da tarbiyya wai dan gidan inusa ne yake waɗannan halaye? dan dan inusa ne ranka ne da ushi da uwar sun ɗaure wa yaron gindi Allah da iko ranka ya daɗe ɗazu za mu tafi sallar juma'a hmm. muna alwalai da sale ne kawai sai muka ga ta sun taho da gudu hmm. sun shallake mu suna cewa mudi ne da adda mudi ne da adda hmm. da muka ranka yaran kare ni dai ban daina gudu ba sai da na gaba wanda yake bina a baya na ce to wallahi wannan karin ba zan bar abin nan ba na san mai garin bai sani ba wanda in je in gaya wa mai gari halin da ake yake faruwa a garinsa ban sani ba babu wanda ya taba zuwa ya gaya mu gaskiya ne ranka ne na san yanzu abin da nake so da kai to ranka ne ka je ka sami amsa ka ce yanzu ina buƙatar ganin sai yanzu yanzu na baka lafiya ina jinki me yake faruwa maganan yaron nan dai mudi mudi dai eh to yace sai dai ya auri yarinyar nan aure kuma eh tashin hankali wanda ba a samun rana amma yanzu an sa rana to abin da nake so da ke wallahi da mudi ya auri wannan yarinyar allah gara mu bangaren malam ina za mu je kuma to duniyar nan ta inna a rariwa sai a da take da faɗi ba sai mun tafi ba Allah da ya duniya ya ta da faɗi shi kenan kina da ƴan uwa kina da iyaye kina da gari Nima ina da abokai ina da aminai ina da ƴan uwa a birni haka mun gama arziki ko ba haka bane haka ne saboda haka wannan gidan da kike gani kulle shi zami nan da shekara goma in komai abu ya lafa ma dawo sai mu je mu je ki zauna a can maraya ke kwana biyu zuwa uku ni kuma in na je birnin zan kai ta gidan abokina dan abako ta zauna a can to kai kuma fa ni da nake da abokai da yawa baba me zai ana in bi maman sai mu tafi tare a'a haka ba za ta yi ba kin san dalili idan kuka tafi tare abin da za a dinga tunani yaji ta yi ko faɗa maka ko wani abu ne ya faru daman ta saba zuwa birnin nan baki yanzu ko to tana kwara a kawo ina ba to shi ke tashi Allah na bashi bashi eh kafa ko kafa kafa sannu wacce irin tarbiyya kake nuna wa ɗanka wanda har za ta kai shi dinga leƙa mutane a bayan gida suna wanka wacce irin tarbiyya ka ba wa yaranka, wadda zai sa ya ɗauko makami ya dinga bin jama'ar gari na a guje to allah ya wuce zuciyarka da farko dai ina neman afuwarka saboda akwai abubuwan da ya kamata a ce tuntuni na maka bayanin su kuma kamar yanzu yadda ka tura a kira na Allah taimake ka ai ca nake dalili ta yi a kirawo ne aka kirawo ne to duk abu in ka ga ya faru Allah baka nasara akwai dalili a garin nan muna raye mun san lokacin da hakimi ba ɗaya ba ba biyu ba Allah taimake ka ya zo yake maka bayanin cewa a kirawo mu a jawo kowa kunne ya ƙara katangarsa bawan Allah nan duk garin nan ba mai katanga karama ta gida sai shi ko ta jiki ka zo ka wuce zai ce saboda mutum ne ma abocin shari zai ce ka leƙa masa gida sannan Allah taimake ka batun maganan makami da kai Allah baka nasara ca nake shi makamun nan rike shi a cikin addini sunna ce rike makami sunna ce bin jama'a a guje da makami kuma ba shi kuma menene eh akan samu idan jama'ar akwai iska a ciki irin bari ka ji inusa abin da zan gaya maka na baka daga nan zuwa jibi ka zo min da ɗanka idan kuwa baka zo da shi jibi ba to ina mai tabbatar maka da cewa zan aika birni hukuma su zo su tafi da kai da shi can birni shikenan amma ku je ku yi ranka ya daɗe bayanin da za ku alhamdulillah Allah baka nasara na gode da har aka mana nan damar amma Allah ya taimake ka Allah ya ji kan tsohuwa Allah ya raba ka da ita lafiya ba dan ta mutu ba Allah ya ji kan tsoho ina da yan matsaloli a kwana biyun nan a cikin gida to ko zan dan samu dan ƙara lokaci na gaya maka inusa daga nan zuwa jibi ka zo min da ɗanka gabana idan ba ka zo da shi ba ni zan aika hukuma su zo su tafi da kai da shi in an je a gaya musu abin da kuke iskiya ne ranka to ta Allah shi Allah amin amin ta Allah shi Allah ya yarda ya bi da sanin a ya bi ka zama wannan wannan abin da bai ba an garba an garba ni ba ko kuma sai ta hankali ta kare ko kuma nan ce duk da ni da kai nan da ƙarshen sa muke insha Allah to kuma yaya shi ga magana da yake kuma kai za ka za ka Allah ba ka nasara ƙara na kawo ya nemi ya mu sharri kwartanci ya isa kai ina riƙe da wannan abin da kai ya isa a daina tuna abin da ya wuce wannan yaro dai ya zama wajibi ne wa tufkar hanci Allah suwa da zan kawo shi jibi in Allah na in Allah ya lafiya in na kashi kuma ni ba na shiga da tsararin to to unguwa bai dau mataki akan sa ba na kai shi wajen mai gari na kuma kai shi wajen yan sanda su ma bazan to wallahi ta lokaci yayi da zan dau mataki akan wani je ga nan zan tawo mu wata yanzu Allah ya hada da mu wallahi yau sai ya gano Mama! Mama muni me? Ka daina wahala ba zan dawo ba. Kar ka zo. Mudi! Mudi! Mudi! Rabbana ta'ala isaban Allah ne isamu ishiri wannan yarinya. So da zahiri bai ta ba. Ehe. Yanzu daya. Alamu dai kamar na. Eh. Da kalallabo daya. Da kalallabo. lallabo. sai Allah ya kawo tsotsayi ina jin kawai kashin wani guri ya zare sai a mai da shi a Allah ya kake ba yadda za a yi wani kashin ya zare ya koma to yanzu kai ba dan Allah ya sa na na na bika na yi maka wannan talalan na wurga maka dutse ba ai da yanzu kai mana asara a yanzu sai dai mu rinka kallon randa gauro na asara kamar ya ka mana asara na kai na ba ita na kai na ne ban gane ba ban gane kawo kanka ba dai ka dai mana asara ƙarya kake kaga ni fa da kai na da something ah. ni da kai dai a gona ɗaya muke a ah, ƙarya kake to ko a gona ɗaya muke noma kunya ƙarshe ta mai gona ce to ai gonar kuma ni da kai ne a ah, to na ɗibi gonar ƙarshen kai ka ɗibi na bayan haba saboda na zo a coge in dai ba maukaci ba me zai kai ni baya ga gaba me zai kai ni baya hauka ake dan Allah ka ji kai ma ka fi son gaban ki na fi son. wallahi wallahi ba fi son gaban ki na kusan ina gaba ba ina baya ba eh. kai ni da ka ganni nan fa idan education god idan education people au alquran Allah eh, a to ai ni na dai tunani na ai da ni tunani na ni na na dauka wai kai ashe mutumin kirki ne kaza ta na dauka ai kana so na da karuwa eh. ai wai kai nan tunanin ka ma wai kai nan wai tunanin ka wai gani kake iyakacin kai kaɗai eh. ko kuma da abin da na samu ya mu biyu. Ai ya zama tilas kayan ba ah, ɗan ganin uwa zai ɗauka. Yanda ni ina fa nan fa ina fa kan katanga fa kai kai wuf ka wuce fa ka je ka samu yari. Yau to in da ka ɗibi wannan inda ka sato mana abin da muka so mu sata. Eh, eh. Inda a ce abin da muka sato ya satu da abin da muke samu. To to shikenan shikenan. Ai da duka namu ne. wannan wanda ka gan muka dauko abu raba mu haka in aka samu budurwa kana ji kana kallo ko kai ko ni a samu mu raba ina jin zan aure ba ma za ka sani raba nan ba dan da dinna tashi aure ba kai ka Ka buga sha ɗaya in buga bakwai ai yan uwan juna ne dan da dinna tashi aure ba za ka san ina zan ai saboda saboda nayi ruwan masu wannan ko to ai kuma ta kai yanzu an yi wa halin kowa ya fito na na na ga halin ka fito kana Allah ya hada mu da kai kai masoyin annabi ni masoyin annabi ka samu abu ka rinka guduna da shi ka samu abu ka rinka guduna da shi ka karya daidai gaba eh a a ah, kai ba an ce mace tsamiya bace in aka yi ah. ta kai ta ishi Kano a ah, a karya kake ai ko ta gonar ƙauyen jaki maka ba za ta ishi Kano duka ba karya kake tsamiyar ko eh a eh. sarki eh. na tausayin ka wallahi to ka daina to ka daina ka daina ran da Allah zai ban nasara Allah ya kun ba ka daina eh, ka kalle ka kalle ni da kyau da kyau eh. nan iska ne kai ni da ka nan na yi zaman tafa na yi zaman mai mujiya ah, yau wata baragada ba da ban san baragada ba ka faɗa ba <laughs> tun daga Legas tun daga Legas har ah. maraba har wannan ka biyo mu muke kama kama shinkafa da ta yi tsada a ƙasar nan kai kama ai ta riga ta nuna kanta eh. ni da dize to na waya kai mutumin kirki ne a dan dan wani manza ne dan kokino ne ne. ko ka a ka tafi ka ga ka tafi layin yan gwana na abe duka ce anan nake ni ba ko ma nake ashe ni tubure ba ko baba ni wannan annobar da ta sauka a garin nan dan ta zama annoba yaran nan mudi ya zama mana annoba wace irin masifa ce wannan ta zo ta addabi gari an rasa yadda za a yi da ita mudi na kai shi wajen mai unguwa a biya gagara na gaya wa mai gari a biya gagara kai ta kana za dau mudi na kai shi wajen yan sanda na kai karasa su ma sun kasa uba daure gindi yake ba zai yiwu ba in ka je gurin sai maka yan tabiu irin ta yan jarida shi ɗansa bai laifi ba to ni wannan abun ya ya fara isa ta to ai da ma a duba ta farko in aka ce yaro ya gagari iyayensa farko tukuna to shi ne farkon annoba saboda iyaye nan tushen tarbiyya in har cewa tarbiyya gida ba ta yi ba yaro ya faɗi to farko na ba zama annoba kenan yanzu kaga wani yaro irin irin yadda dama ya saba ya sara shi a ganin sa ya sara banza ya yanka a ce ya yaki banza yaran karfa kamar kisan kai fai kwanan nan inna lillahi sati uku ba yi ba da wai gudu waye aka ce ya tafi kurmi sai ga shi ya dawo kuma ana kalansa ba wanda ake masa to ina tabbatar maka da mudi ba haka ya zama ba wani makuwa zance daurin gida na iyayensa wannan ai ba daurin gidan ne ba ai shi ne wannan yana da wani a ƙasa wanda suka tsaya barba yawa to magana kenan in banda haka ya za a shayar da yanzu da ungwana tamu Cikin su yake yan sanda sa ne masa yan hizba ko sa ko masa to kuma albishi ka inda fa za kama shi in ba fa an kama shi wala za ka sake to me yasa yanzu ba da ke ya ne rabi ya ne mai hankali ya tare ta ni na san ba zage ba haka kawai ka zabga mata mari ya rika zabga mata mari yace ki hakuri ina shiga lokon ga maka yana gawa sai ta son da da sabuwa karin ya maka tana ta gali kai din ma kin da kai ha sai ma zan yi shuke na shi wa ilaihi shi da wa to halima ma abin da ya mata kwanaki kenan ta bi hanyar kwaran nan mm. ya sami halima da donko ya dana mata a gadon baya wallahi na bi hanyar nan sai ga yarinya nan ta tana ta rusa kuka na ce wane ne ta ce mudi ne je mata wannan ta'adar saboda haka a ranar shine na sha alwashin zan yi farautar moti saboda abun ya ishe ni abun ya ishe ni ya kai ni karshe duk mahukunta sun rasa ya za su yi da wannan yaran ko a ni ko a a'a ai karfi tsada da kai ka ga wannan yaran idan ba a bi kuma wallahi wannan muna ji muna gani bacci daga gari idan kuma ya zama yaron ya ci gaba da yi ina tabbatar maka da nan gaba sai an samu wanda ma ya abu da ya fi kuma mataki za mu yi dole to ba na idan mu bacci wannan ya jama'a maganin ba gara mu tsaya a cikin cin in ma Allah ya sa mu gurin waye ga kan nasa eh. shi ma ayyade in ma shi ma kafa ne in ma ya kafa da kafansa saboda duk za mu to to abin da nake so da kai baba idan muka gano bakin zara eh. wanda suke tsaya masa to mu ko sai mu jagoranta mu tafi binni mu je gindin maganin mu ga ya mahukunta wannan yaro ya zama mana annoba kaga wannan yaron a suka iya hansa cikin ina wata taba ko bakwai ya bare wallahi wanda ya shi kaga da da dole ta fa ba wallahi wanda ya bare haihuwar wannan dai da haihuwar wannan wallahi wanda cikin ya bari me ranar sa shi kenan Allah zai Kin ga da nan hanya. Da hanyar gada ni da ƙara sai da dalili ko kuma tare da ummata. Ni da mudi ya same ni ya dinga zuba min mari da ya bani a nan kafin in juyo nan ya ƙara min wani. Ba zan ƙara bin hanyoyin nan ba. Hakkin ban dariya. To ake da sauƙi ya miki ni fa in gaya miki ya yi min magana na amsa mishi fa amma wallahi in gaya miki da ya wara hannu ya dana min danko wallahi in da a fuska ya buga min ko in gaya miki da tuna mukan ce to ana sai da dinga lulluɓe na a daki ba ni babu fitowa shi fa ba shi da gwani ka yi mishi magana baka tsira ba ka ƙi mishi magana baka tsira ba ni na rasa irinsa kinga umma jimmai ke ha habima ta daina fita kin ga dai kibarta ita ma tsoron shi take balle mu hmm. ya sa na ce yanzu ma sai dai ki tafi ni dai na ta yaki da adda a ah, ki hakuri mana ke kuma ai ba a karaya da wuri ki dan raka ni ba gashi an yi ba kuma yanzu ina fito wannan yawo na ki zo ki dan raka ni kawai ha ba ki ba sa sai ai a ah, gaskiya ki matsuwar ce ki zo ki raka ni a hmm. Ah, wa. to to to na gode to sabutu ka san na kalli yaran nan yayin sa nake tuna an tsaya karfa ka manta kai fa mai iya sa riga ne ka cire in sa wannan irin wannan rigar ai ai in mai laye shi ke da nama ko ai kar ka damu da abin da kaga na ga budurwa ka ko na abu mm. to daga zuciyarka ne to ai wannan muke yi ta batu ne amma kuma ai kamar ka akan fuskan ka take mata canja ba ai to nufin ka ni din <laughs> mariya kenan <laughs> ya kake mun jan harawa wake ne <laughs> a jabariya sannu fa ai aboki na eh, ne tare muke haɗuwa kuma tare muke tashi tare muke kaiwa tare muke kawo ba eh. mukan zuwa tare mu dawo tare kuma dan abin da ya fito daga sa to labari ne daga zuciyata amma ban da yanzu <laughs> ban gane ba ah, dan da ba mariya kina ji abokin mu dai yawa na da kike gani mm. iya mutukar kaunar ki kuma ran nan muna bacci ina kwance kin san daki ɗaya muke kwana sai na ji iya san wato iya mm. mariya mariya keke ce <laughs> ai daga kallon ki da nai sai na gane cewa bai yi zaben timin da ba kuma ya yi zaɓe mai kyau sarki ya ne <laughs> kai mm. Allahu qadiran wa maridin wa alimu mm. mariya ke ya kake mun ya kake mun wannan kake mun kaka damu kaka damu bulgaria ne kaka damu ka bari mana ai na fi son ta ranga kallo na ai mai laye shi ke da nama ko eh, shi kuma almajiri ba ke abota <laughs> mm kake da mu ai abota ba ta ce ai haka dan Allah ka wannan fada ba <clears throat> ina jin ki ba kalle shi ma ai ma eh amma kuma ai yan <laughs> bugen kalla alkibla daidai dan zaki kalla ai amana ai daya ce kin ga kina ji <laughs> ai kuma duya take yanzu ah, abokinmu ne eh abokinmu ne to me yasa ki a ba ku ka ji da wata shari'a a to shi ya zo wajen ki <laughs> to abin da nake so da ke mariya kar abin ya tsawaita ko ina ganin ba ma daɗewa za mu yi <laughs> a nan ba ai eh. awa ɗaya muka da shi za mu yi ah. ka ce aminu na gaske ma ko wallahi dan saboda bai da yani eh. Allah yana ga miki ko eh. a gidansu in aka so ni abi ni ake ki dan Allah ka wannan kuma hmm. Allah sarki. ma ba in ba in zan yi. Baki kuma suna ina bakin? Da suna. Ai ban gansu ba gogo. Ah, Abba. Hmm? Yanzu fa ba su a nan gurin a tsaye. Gogo na kenan. To gashi dai ba kowa. To ko ba su gane abin da nake nufi ba ne, nan na basu a tsaye fa, na taho in tare ka. To gashi dai ni ban ga kowa ba gogo. Saboda haka sai ki shiga gida kawai. To shi ke. To gashi dai ba kowa ba gogo. Allah ya sauke. Albarkani. Salamu alaikum. Ah. Amin wa alaikum. Wanda shi? Barka da zuwa. Na wani. Na gaji. Na gaji. Wanda shi? Wai ita ce? Ya na ganka ka tsaya a dokin kofa kana tafa man zabga tunani lafiya? Ha, malam ai dai sai dai Allah so. Ya aka yi na gan ku jago jago kunto haka? Me ya faru? Ya ba za ka gan mu ba. Ka san ita mai ɗaki na ta yi tafiya. Eh. Kuma sai ya zama da cewa gidan nan tunda ina fita ina ta kaiwa da kawo. ta harkar nema halima tana zaune a cikin gidan nan ita kadai sai na ga cewa ba fa zan yanga barin halima a cikin gidan nan ita kadai ba domin yaron nan mudi a cikin matan da ya fa a garin nan halima tana ciki kaga ba zai yi na yanga barin ta ya je ha kawai ya fahimci bawa gidan ya je cutar mu da ita ba gaskiya ne sai na yanke shawara na ce bari in taho da ita gidan da cijo tunda gidan kawata ne su zauna tare a nan kaga sai in je in yi ga sabogina na kalina na kwance E, to wato akwai wani karin magana da masu iya magana suke na kayi gudun gara na tun da zagu wannan ya shige Allah raba mu da zagu abin da yake faruwa kai taka mai sauki ne mm. matarka ce ta tafiya to ni yata tana cikin mutanen da ya tsaga ya tsane ta bayan ya mata duk abin da ya mata a baya eh na cin mutunci eh. yanzu kuma ya aiko wai santa yake da aure idan ba haka ba sai dai mu bar garin santa eh to yanzu ni na gama yanke shawara ne ina tunani da zuciyata ina yanke shawara da zuciyata zan tashi ma daga garin dungurungu idan komai ya lafa na dawo daga ita har uwar yarinyar hannu duk mu bar garin mu jawo gidan mu ribi gidan zai wa abin da zai mace zai musu dattijo ban da ka ba hmm. daga hada zuri'a da mudi zuri'a sun mudi to ba da ban ba dan ba sai ce gwanda ka hada zuri'a da shida. a wanda ya fi shedan baba ni ma kaga sai ka tafi da ni tunda ka gani kawar rabu ce kuma ba ma rabuwa don Allah ka ce ma ka tafi da ni ne ce nan kuwa ba na ki ba ka gane hmm. birnin nan da zan je ni ma alfarma zan je ni haka ne uwar yarinyar kuma so nake yi ita ma ta tafi gidan a can ni ma wajen abokina zan je iraki ka gani to akwai inda ita kuma za a kai ta eh. ta je ta zauna ka gani kar mu dora masa nauyi ba da eh. abin da tije ba ita halima ai kaga sai su je su rabe da ramu mu cewa suna tare eh kaga ba sai a hada da ni kaga sai mu zauna guri guda ko ba na ki bane ba naki ba ne. Eh. Ake kawar yata ce kuma kin san ban taba canja miki fuska ba tun da kike ruwa nan gida ko ban taba sa ta ta daina kawance da ke amma wannan abin da zan tafi alfarma zan je nema kuma harkar nan da ni da kai duk tafi karfin mu sai dai mu yi hikima mu yi dabaru da sauransu kai ma yanda Allah ya kawo min dabarar shi kenan Allah ya jarabce mu da masiba hmm. Allah ka yayi mana amin duka ai ba na baka lafiya mu da tsari ma yanka mu je to ba wani da to Allah ya yi. so Allah Me ya same ki? Wa ya taba min ke umma na? Abbo wani na ne garin mu. Me ya kawo wannan maganar kuma? Wallahi abu abin da mutanen garin nan suke min ya ishe ni. Ni kenan ba dama in fita sai dai a riƙa yi min gori ana min maganganu. To abin da nake so da ke. Daga yanzu duk wanda ya miki gorin garin ki zo ki gaya mu waye shi zan je har gidansu sai in gaya musu asalin zuwansu garin nan In abba kana nufin nan ne garinmu ƙwarai kuwa nan garinku ne kakan kakanki ma ana haka haife shi kawai wani dalili na harkar tafiya ce ranar kasuwanci shine dalilin da yasa aka dan bar garin aka tafi harkar yanzu kuma da aka samu abin da ake nema ne yanke cewar ni garin nan dai nan za mu dawo mu ci gaba da zama So amma abu wallahi abin da mutanen garin nan suke min ya isa haka. To ni abin nake so da ke. Duk mutumin da ya ƙara miki wannan gori ki zo ki gaya min ni ni ne zan je in ɗau mataki da kaina. Wannan ba naki bane. Shi kenan abba duk wanda ya ƙara tanka min zan zo in gaya maka. Ki zo ki gaya min. Inda dai nan garin mu ne. Gaskiya ne. Saboda haka kin ji ma na ji anan kiran sallah ki kawo min wani magana mu ta sallah ran nan ina kallon ka da ido na ka tara wani yaro ka karɓi ɗari biyar a gurinsa da na zo na tambaye ka nawa ne sai ka ɗauki ɗari biyu ka ce mai ka karɓa ko ban san kuɗi ba dai ai ba shasha ba ne ni. Ai ni da wannan tsarewar da ka ni a banza. ranka ne ya kama. Kai naka ne ya kama ba ah! ina kallo aka yi ba. Don abin da aka samu. Kuma ciniki ya tashi ta biyu. Wallahi. Kaga na biya zan mu ruwa. Haka. Ah! ban <laughs> ta san kuma kar ta san kar duniya sai haƙuri cike ta kar ku yi komai in za ka yi sai ka yi tunanin haƙuri kar ka zalunci wani kawai shi ta sankar kuma kar ta sankar duniya sai haƙuri cike ta karku yi guzuri komai in za ka yi sai ka yi tunanin haƙuri say coyote you tonight. da zarar mun ɗora sabon shiri.